Assalamu alaikum sannu ku dai. Ya aiki? Madalla. Ta homuna. Kai. Ba tafiya za mu yi ba. Ba mu tafiya yanzu ka. Tahi tafiyar ka kulu. Ah. Dan Allah dan Allah. daɗina da kuma saurin zuwa. Tuna kenan. Eh, ah, to yanzu ai duniya ce ta bi da kai mu da waɗanda muke jira. Ni dai da na hau wannan abun gara na mutu a nan gurin. Ah, ana ɗan uwanka musulmi saboda girman Allah bandaru. Da ka san da haka ka guje mu? Dama na ce daɗi na da <laughs> gobe saurin zuwa. Alfa ka ja wannan abun naka kai. Yawwa alhamdulillah. ga motin mu nan ma ta to shikenan Allah mun gode ma jana wannan tambayar Allah mun gode ma Allah mun gode ma ga motin mu nan ma ta eh, gari ya wai wait wait sakuri abu ya sabuta a direba mai gani ta gina shi tsohon direba bai iya mota cikakka ba ku shiga ku zo ku shiga a ba a shige a ba a tafi yawancin sun ke gindin kawai eh. kuwa ku hige yawa sai ki zago ki shiga ko to shige waye gaya maka ana ana ana ana saka mata ana sirka maza da mata bawa sirka iya mu ne kwarai a <laughs> ah, to ai abu yayi mata daban maza da na jira ne daban ba komai wallahi sai kai hakuri da shi ka san na gona ne sa wuta a biya ka eh, a ah, mun dali na'am a rika lallashin fasinjan nan da Allah. Eh ayyo alhamdulillah. Mun sha shi Kira mu ki hakuri. Ba yau wai gaskiya ne wannan. ai alfa ya gasa mana kaya a hannu ka gani kasuwanki a tafiya ta hiyar kam Allah mun gode eh, ta hiyar kam amin dali na'am a rika lallashin fasinjan nan da Allah a lallashe su inda wata yadda yaman minti ma a saya musu ka san mu ba ma tashi sai fasinja sun tashi an gama eh, ke kuma ki kwantar da hankalinki da sun je sun dawo sai abu eh na jira ne oh han direba bai iya tahiya cikakka ba ai iya Allah Allah zare Allah zare Allah zare ku lafiya waye fara duk tsiyan mutum billahi al'azimu sai dai ya mutu wallahi billahi al'azimu wallahi har kai ce za ka yi wulakanci ko isa ku karya ni ba wallahi ba ku sai ni ba yanzu a haka saboda girman Allah ne rage kullum sai na miki rage amma shi kenan ba za ta zo ki ki hau zo zo mu zo mu kaga ba inda zan ji kuma ba kullum kake min rage ba fa so ɗaya ka taɓa min naira biyar ka shirya a cikin wannan kuɗin ah, ba zan je ko ina ba ni ina nan zan jira su to shi kenan baki ba san baki ba ku baki da uba fa garin nan a'a a to wai uban kar ka kare mata ni za ka yi min in kyale ka eh. amma ba za ka samu tantin fasan da ada ba ni za ka dake ni kamar tanki ba zan rama ba duk iskancin da za ka yi a kafin ka yi wallahi an gama yi kala ma za ka yi kala ne ma akwai wanda yake hawa road master sai ya shiga har gandun albasa ya shiga ta madaba ya bulla ta adakawa ya bullo ta tagwayen gida komai bayan Allah yake ba sai dai sanari koko silarsa da wakar san ba ba a gunsa shi ba alfa